Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19-31-49-60 sai Clohas 1,530 a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamface kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da da kuma niyya. kuma na iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar ghana su kuma masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum mu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 20 ga watan Agusta na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin ya kunsa ga kanun labarai. Yau Litinin kusan musulmi miliyan biyu suka fara aikin hajjin bana. ambaliyar ruwa ta kashe fiye da mutane 350 a kasar india a can kasar indonesia kuma an sake samun girgizar kasa a tsibirin lombok na kasar kusan makonni biyu bayan aukuwar wata girgizar kasar to madalla kanun labaran kenan kuma kamar da ji a cikin kanun labaran duniya a cikin shirin za ku cewa an tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a birnin makka sai dai bai hana tsawon arfad ba shi wannan sansani na tsayon alfas an fara kai mutane tun misalin karfe sha biyu a kudiya kenan idan muka dawo najeriya ko shugaban sojojin saman najeriya ne ya kira ga 'yan ta'addan jihar zamfara da su mika kai domin samun sauki su daina wannan al'amari su ba da bindigoginsu su yi saranda su in sun ki abin da zai biyo baya bai da kyau a can jihar borno ko gwamnatin jihar ce ta ce za ta ɗauki ɗawainiyar gyaran hanyar gambarun gala zuwa kala balge da kamfanin kasar china ta yi watsi da shi saboda harkokin tsaro kana sarfi lashin gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labarun mai karantawa Jummai mahalli kusan musulmi miliyan biyu daga sassa daban-daban na duniya a yau litinin suka fara aikin hajjin bana a ƙasa mai tsarki jiya lahadi suka kewaye ka'aba a lokacin aikin hajjin bana baya ga kewaye ka'aba da maniyata aikin hajjin ke yi haka kuma ana yin safa da marwa da shan ruwa daga rijiyar zamzam sannan kuma a jifan shaidan aikin hajjin na ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci da ya wajaba akan kowane musulmi da yake da dama da ƙoshin lafiya ya yi akalla sau ɗaya a cikin rayuwarsa ma'aikatar aikin hajji da umra ta saudi arabia ta yi kira ga mahajjatan da su kula da tsaron lafiyarsu tare da fatar za a kauce mawa ko kuma rigakafin aukuwar turereniyar shekarun baya da suka zama sanadin mutuwar alhazai da dama kamfanin dillancin labarun associated press ya ba da labarin cewa a lokacin aikin hajjin shekara ta 2015 akalla alhazai 2,426 ne suka mutu a sakamakon turereniyar da aka yi amina inda turereniyar ta fi muni yawan mutanen da suka mutu a jihar kerala a kudancin kasar indiya ya zarce 350 a yayin da dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankunan da ambaliyar ruwa ta yi wa barna a jiya lahadi al'amarin da ya ba kyau a jihar da ke gabar teku sananniyar wajen yawon bude ido inda kuma koguna da madatsun ruwa suka batse a sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ruwan ya yi awon gaba da hanyoyi da kuma gidaje fiye da mutane dubu ɗari takwas sun yi hasarar matsugunansu yanzu haka suna zaune a sansanonin da aka kakkafa a jihar al'amarin kuma da ke da tsoron bullar annoba cututtukan da ake ɗauka ta ruwa mara kyau kamar kwalera da gudawa an ƙara ƙaimin aikin ceto da taimakawa a yayin da bala'in ya bazu kuma ana ci gaba da samun kiraye-kirayen neman taimako daga mutanen da suka makale a kan rufin gidajensu a ƙauyukan da suke cikin lungu a wasu ƙauyukan ma ambaliyar ruwan ta kai tsawon mita uku har ma ta shiga cikin wasu gidajen hukumar lura da yanayin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.9 ta aku a tsibirin lombok na ƙasar indonesia jiya lahadi sa'o'i bayan aukuwar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki uku a tsibirin haka kuma an ba da rahoton hoton girgizar har sau biyu a lokacin da girgizar ta aku nan da nan ba a samu rahoton ko wasu sun jikata ba to amma hukumar lura da bala'i ta kasar ta ce girgizar ta katse wutar lantarki a ilahirin tsibirin ta ce gidaje da dama sun rushe a gundumar sambulan a arewa maso gabashin tsibirin na lombok haka kuma an ji duriyar girgizar kasar a tsibirin bali da sumbawa da suke makwabtaka da tsibirin na lombok da kuma tsibirin yaba da makasar a Sulawesu, girgizar kasar ta jiya lahadi ta faru ne makonni biyu bayan aukuwar wata girgizar kasa a tsibiran har ma ta kashe fiye da mutane 400 waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta ce a shirye take ta ba da goyon baya kuma kai tsaye ta shiga cikin shawarwari tsakanin gwamnatin afghanistan da kungiyar taliban jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi wannan furucin ranar da shugaban afghanistan ashraf ghani ya ba da sanarwar dalla-dallan shiri ko kuma ya ne ya tsagaita buɗe wuta tun da farko a jiya lahadi shugaba gani ya ba da sanarwar tsagaita buɗe wuta na watanni uku da kungiyar taliban sau'i bayan hukumomi sun tabbatar kungiyar ta 'yan tawayen ta kai su mami wata gunduma da ke arewacin kasar har ma ta kama sojojin gwamnati da dama shugaban ya ce yau litinin idan allah ya yarda sojoji za su daina fafatawa matsawar su ma 'yan tawaye sun mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da buɗe wutar dai ta zo ne lokaci ɗaya da bikin babbar sallah nan da nan ba a ji martanin kungiyar taliban a kan wannan sanarwar da gwamnati ta bayar ba gwamnatin jamhuriyar congo ta ce bullar annobar ebola a gabashin kasar ta kashe mutane 49 tun farkon wannan wata kuma kungiyar lafiya ta duniya ta ce ana fargaban samun karuwa waɗanda suka kamu da cutar karuwar yawan waɗanda cutar ta kashe sannu kan hankali da kuma tsoron da ake ji cewa kimamin mutane dubu biyu sun kusanci waɗanda suka kamu da cutar ya daɗa cakuɗa al'amura a ƙasar wadda tuni take fama da tarzoma da kuma rashin sanin tabbas a kan makomar harkokin siyasa a ƙasar. a ranar ɗaya ga wannan wata na Agusta aka ba da sanarwar bulla annobar a lardin Kivu. Jummai Ali kenan aka saurara da cikakkun labaran duniya. To bari mu faro daga kasar Makka inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke cikin miliyoyin alhazan da ke gudanar da aikin haji na bana kuma mun tattauna da shi inda na fara tambayansa ko mutane nawa ne wannan shekarar za su gudanar da wannan aikin ana sa ran mutane wajen miliyan ɗaya da rabi zuwa wajen miliyan biyu wanda yake za su gudanar da aikin hajjar a wannan shekara. To, kamar dai yadda kuma suke halin yanzu wani abin mamaki da ya faru kasan Saudiya ba kasafai ake samun ruwa ba. Amma an yi ruwa ne? A masallaci Makka inda ake gudanar da tawafi wato sai da aka tsaye da komai ma don saboda ruwa da iska halin da ake a nan muna karfi ba amma nan masa ruwan ne ya fi karfi da iska wanda yake ana tsammanin ya kawo barnan wasu gidaje da dai dukiyoyi haka musamman ma 'yan harkar saye da sayarwa na kasuwanci haka inda yake iskan nan sai tafali da yawancin kayayyakin da yake aka kasa domin sayarwa. To an gudanar da tsayon arfa kenan ko kuma za a gudanar da shi ba da matsala ba ruwan bai kai can ko kuma bai tsanani kamar yadda ya a cikin garin maka ba. Eh to yadda yake ka sani shi wannan sansani na tsayon arfa an fara kai mutane tun misalin karfe sha biyu a kuma kudiya kenan wanda yake idan muka duba a najeriya wajen misalin karfe goma kenan na dare yawancin da aka soma tafiya da su nan mata ne da kuma mutane masu haka domin saboda yanzu an yi kusan yin sallan asubahi a nan wato kasan saudiya ya matakan tsaro eh, matakan tsaro kan ai ta sani a kasan saudiya a kowane lokaci suna ci gaba da tabbatar da kyakkyawan tsaro a masallatai ne a kan hanya ne duk inda yake za su tabbatar da za a samu wani matsala za a ga jami'an tsaro a motoci ga sunan da suna kai komo don tabbatar da cewa komi yana tafiya ba tare da an samu cikas ba harkan eh, rayuka da kuma lafiyar mata. Tafi daidai annabin rama na baika Muhammad zilkadari kowa ya To a gaida Abdulhab daga Makka sai Najeriya inda shugaban sojojin sama na Najeriya ya buƙaci 'yan ta'addan jihar Zamfara da su miƙa wuya idan ba haka ba ko abin da zai biyo baya ba zai musu daɗi ba. Ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. su zo su ba da kansu su ajiye bindigoginsu su bar wannan ta'addanci na kashe mutane haka siddan duk da yake motocin suna da wahala su shiga waɗannan dajuka da ake kira kamar sabubu ko rugu forest da sauransu mu a sama ba mu da wannan shawagin saboda haka su daina wannan al'amari su ba da bindigoginsu su yi saranda su in sun ki abin da zai biyo baya bai da kyau babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman najeriya kenan eya marshal sadiq abubakar ke ba da gargaɗin ƙarshe harshe ga 'yan bindigar jihar Zamfara. Aika aikar 'yan bindigar dai a jihohin Kaduna, Katsina da Zamfara na ɗaukar salo iri daban-daban a kusan kowane lokaci. Ibrahim Janyau, shugaban wata ƙungiyar samar da zaman lafiya ne a Zamfara. Al'amarin jihar Zamfara ya kai la haula wala illa billahi. Kisan da ake yi a jihar Zamfara ba a yin shi a Borno ba a yin shi a Yobe. Tunda a rana ɗaya an waye gari an kashe mutum ɗari biyu a 'yar galadima. Gwamna ya je wajen ya gani shi da kanshi hawaye waɗannan bandit conflict ɗin da ke damu mu maganar gaskiya airport ne ke iya maganin su saboda muna da daji wanda za mu iya cewa hayyankan katako ake yi surkukun daji ne yanzu waɗannan operation da ran da aka yi gwargwado sun kawo muna ci gaba saboda barayin nan sun tafi yankin zamfara ta arewa zurmi birnin magaji shinkafi da ƙauren namuda can suka koma kuma gwargwado yanzu ana samun nasarori na kashe su yanzu shine muke kiran gwamnati ta ƙaro sojin nan air force masana tsaro na ganin irin barin wuta da jiragen yakin sojin saman najeriya ke yi a dazukan jihar zamfara ka iya sa 'yan bindigar su sulale zuwa jihohi makwabta tura abin da ka iya jaza wata sabuwar matsala ta daban amma babban hafsan rundunar sojin saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya shaida min cewar farmakin operation drum mikiya da suke yi a halin yanzu da jiragen yaki ba ta kai kaitu kaɗai bane ga yankin zamfaran wannan operation da muke yi wanda muke kira drum mikiya ba wai muna yi zamfara da katsina kawai bane jiragen da kake gani a gun suna zuwa birnin gwari suna zuwa har dajin nan da ke kasan ah, niger state suna extending wurare daban-daban shi sa muna da wide coverage din da za mu tabbatar da cewa duk abin da ke gudana a ƙasa muna gani kuma za mu yi ɗauki duk mataki. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Mamman sani, karka je fagen daga. To za mu rufe taskan rahotannin namu ne da rahoton yunkurin samar da hanyar da gwamnatin jihar Borno ce za ta yi a gambarun gala zuwa kala balge sakamakon ajiye aikin da kamfanin Chinese ta yi domin matsalar matakan tsaro. Ga haruna daura biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. gwamnatin jihar borno ta ce za ta soma aikin shimfiɗa hanyar nan tashi daga garin gamborun gala zuwa karamar hukumar kala balge da ke borno ta tsakiya don baiwa al'ummar wannan yanki da ke fama da matsalar rashin hanya damar gudanar da harkokinsu cikin sauki gwamnan jihar borno honorable kasha tima ne ya bayyana hakan a lokacin da yake kaddamar da wasu manyan taraktoci da aka siyo a kan kuɗi fiye da naira miliyan hamsin don soma aikin shimfiɗa wannan hanyar da kuma suka yi ta fama da matsalar hare-haren 'yan kungiyar boko haram a baya hanyar kala balgede na tazaran kilomita 35 ne daga garin gamborun wadda kuma tun kafa wannan karamar hukuma fiye da shekaru 30 ba taba shimfida titi ko so guda ba wadda akasari ma da zaran an ce an samu ruwan sama mutanen da ke karamar hukumar ran wato a kala balgen kan tattara nasu ya nasu ne su dawo makwabtan kananan hukumomi da gudanar da ayyukansu saboda rashin kyawun hanyar da ma babu motar za ta iya shiga waɗannan wurare a lokacin damuna gwamnatin ta ce kuma za taɓa aikin hanyar da ya tashi daga garin maiduguri zuwa gamborun da hanyar zakan fada cikin mummunan yanayi musamman na ganin cewa ita ce hanyar da tashi daga garin maiduguri har ma zuwa wasu kasashen afirka da mafi yawan 'yan kasuwa ke binta wajen fitar da kayayyaki ko kuma shigo da wasu kayayyakin alhaji adamu lawan dai shine kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar borno wanda kuma yaban karin haske game da wannan aikin nasu kamar haka to alhamdulillah wannan hanyar da aka sani da abin da ya tashi daga maiduguri zuwa gamborungala hanya ce ta gwamnatin tarayya an ba wa kamfanin na chinese cgc su gyara hanya abin da ya faru saboda wannan matsalolin wannan na boko haram shi yasa wayan mutane mutane suka bar wajen an kashe musu jama'a ma'aikatansu to mu sai yanzu muka je eh, his excellency mai girma gwamna ya samu muka je federal minister of works muka je muka ga cewa mu za mu iya mu zo mu yi wannan aikin a wannan ma'aikatar mu ta boma eh, abin da ya sa suka ce to sai suka kira wannan turawan muka zanna muka yi mitin da su sun yadda za su ba mana wannan aikin mu mu yi ta saboda mu ba mu yi ba ba lokaci ba mu san lokacin da wannan abin zai kare mu zo mu yi wannan aiki zo su yi wannan aikin ba dalilin da ya sa kenan muka ce za mu fara wannan aiki kada ayyuka mun zai dauke ku kamar tsawon wata na ko kuma shekara nawa kammala wannan ayyuka wal in Allah da a yadda muka yi niyya mu yi wannan aikin insha Allah ba zai dauke mu zuwa watanni biyar zuwa shida ba saboda hanya ne wanda ba a taba shimfida a wannan hanyar a wurin ba kuma akwai akwai gada wanda wanda ta riga ta ɓaci dole za mu gyara za ma mutanen wannan yanki alƙawari kenan cewa cikin wannan kankanin lokacin Allah da za samu hanya insha Allah wannan Allah da za samu wannan hanya Alhaji Adamu Lawan kenan kwamishinan ma'aikatar ayyuka na jihar Borno ke bayani game da hanyar gwamnatin jihar na kokarin shimfiɗa wannan sabuwar hanya da ya tashi daga garin gamboru zuwa karamar hukumar kala balge haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su tun da jirgin birnin yamani shi jirgin birnin ingila to ja kaɗa da italiya in ya ɗan kuka ya kajiya bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Kan batun takaddama fili da ake mallakar Alhaji Adamu Muhammad wanda ke zargin cewa wasu mutane da haɗa kai wajen sayar da filinsa da ke unguwar Bahar Kwatas da ke Gombe. Wanda a makon da ya gabata ya bayyana mana cewa mutanen da yake zargin sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan Gombe Alhaji Ibrahim Dan Kwambo cewa shi ne ya karɓi filin daga hannun shi Alhaji Adamu ya kuma baiwa wani mutum mai suna Haruna Umar. inda shi kuma haruna umar ɗin ya sayarwa da mai mukamin sarautar gargajiya Nathan Ɗari da ke zama maji daɗin waja. Batun da ya kai ga wata kotu, har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayar wa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama a kai. Shi dai Alhaji Adamu Muhammad ya musanta magana cewa gwamnan jihar Gombe ya karɓi wannan fili daga hannunsa ya kuma bayar da shi. Har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taɓa zama da gwamna ya yi wata magana akan fili ba. bayan mun gama gabatar da shirin makon jiya akan bayanan alhaji adamu muhammad da ya ce akan turo lauyoyi daga ofishin cif jojin jihar gombe a madadin gwamna ibrahim dan kwambo don kare gwamnati akan shari'ar filinsa da ake majiya mai tushe daga ofishin cif jojin hakila wai heman ta ce babban alkalin ya ce yana ganin alhaji adamu ya yi tuntuɓan harshe ne don ba mamaki ofishin antoni jarar na jiha ne wato ofishin kwamishinan shari'a kan tsayawa gwamnati kan irin waɗannan lamura ba babban alƙali ba za mu ci gaba da bin wannan lamari don gano haƙiƙanin abin da ya faru amma yanzu ga ci gaban ƙorafin alhaji adamu muhammad kuma kan kotu ya hauka kare da kotu yanzu mai matsayin ka a kotu yanzu a matsayina kotu ina na ina ci gaba ko na tardar ya gina filin nan ya shiga shari'a ba ta kare ba ina da dawon da karatun lauya yake yanzu a kusan dalilin irin wannan matsala. shi yasa ka tura shi lauya kwarai da gaske ya ma gama musu yanzu zan tura shi jami'a ya je ya gama wanda ko ba na ba na yaran zai iya ci gaba da hira ko na ta ya sa kansa a cikin wannan gida ya gina a shiga kwanta hira ba ta kare ba nake bin abin da lamana ta fannin shari'a yawwa to wai shari'a nake so na ji ya kuka kare daga nan kotu a Gombe mun kare daga alkalin da muke shari'a gabansa Suleiman ya Abubakar mu ya kori shari'a daga gabansa shine yanzu nake kan apil na yankiran na apil na tura ana nan ana buga rekod za mu tura kuma musamman ma gano cewa musamman ma rijistara din kotun eh wato kotu ta gano cewa kai ne baka gamsar da ita wace sa ta kore shari'a ko me ka fahimta wato abin da kotu ta fahimta wani ne can ya kama kafar kotun ta ƙasa yake so a danne ne wanda wasu ne daga cikin tuhen yara na jihar gombe na samu labarin wannan shi kuma alkali allah sa mai imani ne ce to in yi haka in je gaban allah ya ce mai saboda haka ya ce abin da bi masa kawai ya kori yara muka je karanta fannin yara ya ce to yara shi ya kori ya yi dismiss din sama daga gabansa gaba daya saboda haka a ci gaba muna tawowa hawan jini bige ne. wato ma'ana eh, kafin mu je ma ga magana hawan jini ya nuna ya kori shari'a bi ce ya mallaka wa ah, waɗansu bi mallaka wa ya mallaka wa wani filin nan ya je gaban Allah ya ce me saboda haka shi bai mallaka ko kuma wallahi wannan alkali in ga alkali mai imani ne dai ban taɓa zuwa gaban irinsa ba mun yi shekara uku muna shara a gaban sa ban taɓa taka ta kai in ga wani mahiga can sa ban taɓa gani ba Allah saka masa da alheri sunan wata yar wasu ko wata ciwa ciwa ban taɓa ganin wani ko can ba kai ban taɓa hannu da shi wallahi kuma a cikin mu wanda muke zuwa a dafannin wani yara ba wanda na ga ya taba hannu da shi in ya zo zai bude kofar ɗinsa ya shiga in ya fito ya bude mota tana bude ya shiga ya tafi ka je dai dan ku inda za a cewa cewa wanda muke hira da shi din ko wata ɗaya dan sai din hira da shi ai dai dan mai imani ne shi kuma ya san abin da aka kukkulla domin a wannan abin da ake tafiya a kai eh. saboda haka yake bin shari'a yake bi amma roke shi akan ya murda ya baiwa wani amma ya ce a'a shi kawai zai kore a daga gabansa ta yi gaba kuma ni a shirye nake da ci gaba da shari'a shikenan da aka baro kotu sai ka ce sai ka samu matsala ta rashin lafiya wannan jini doke ne na jin a takaice na yi wata uku ma bana fita amma yanzu Allah da ikonsa har gona nake zuwa a jihar Bauchi ka bar gumbin gaba ɗaya saboda kada kwa kada kwace ma gonar ita ma koya. yawa kai ka fahimta saboda ba zan iya buɗe gona a gombe a samu wasu mu cuta irin su a ce ai gwamna ya karbe wanda ba halin gwamna kenan ba wanda na san wannan ba halinsa ba ne sai na ɗauke gaba ɗaya yanzu haka a jihar bauchi nake mashin ma naira ɗari takwas nake hawa kafin je garin da nake aiki daga bakin dinduma oh dinduma nan kan gada din kan gada daga nan nake hawa mahin in shiga in tafi akwai wani gari wanda ake kiransa gyangyan to a gyangyan nake noma ta wajen bangaren yankari ne ko yawwa yana yamma da yankari iya kudu da bauchi a nan nake noman shinkafa ma na zuwa na ya kai buhu uku to ai ka alaja da mun kan murmure ina jin zaka manta maganar filin nan mana magana mana fili fa na kusan barin ta gado tunda na faɗa maka fa na tabbatar da lauya yanzu ɗana ne yake karatu lauya saboda irin wannan matsala in ma na ta ɗari na ganzan gani gudun ne ya shiga to wata ran za ta ya ce je kotu ku ya gina ya shiga yanzu alhaji adamu a takaice wani me kake so ka ga an yi wanda zai gamsar da kai cewa ma adalci abin da nake so na ga ni yi a tabbatar min da fili na inda mai son sa ko a ina ne a matsayin nawa ne ya zo mu daidaita saboda ba bukata ta in gida goma a matsayin kadara na sai hidama na sai kudin na a matsayin kadara amma kuma aka zo aka min sama da faɗi aka min dodoro da gwamna wanda ba halin gwamna kenan ba. Mhm. wannan filin na san wannan anguwar kowa ma wanda ma watakila yake jin labarin anguwar jade ita ce anguwa kusan zan ce a dade mafi tsada a garin gombe kwarai da gaske shin wannan filin a ganin ka ko kuma watakila inda za ka yi kiyasi yanzu kamar zai kai nawa a yanzu a takaice a gurin yanzu haka akwai filin miliyan 20 akwai na 15 guda daya wanda irin na wanne amma bambancinsa da na koya dai wanda ya dan fi fuska amma miliyan 20 miliyan 15 za ka haƙe ka sai da filiyago amma waɗannan mucuta suka zo suka tankwasa shi suka cewa an sai da shi dubu ɗari takwas wadda aka sayar wa haka aka sayar masa to ni yanzu a shari'a na kashe sama da miliyan uku kuma na nan na ci gaba ba gudu ba ja ah, na na ja kafa rondona na ja kafa rondona in bai gudu ba ni ba zan gudu ba gwamna in gwamna in kotu ta ce ta karbi filin to ita ma kotun akwai dama wanda zan bi diddigi in ga me dalilin karɓi filin tana ta na gaba da ita yau in kuma mutum in kuma duk abin ya kifa akwai inda zamu ji mu nuna Allah Allah fi karfin komai yanzu muna bin daki daki ne ba bangaren kotu muke bi yawwa in mun gama da bangaren kotu muka kotu ta gagara to Allah mai kowa mai komai kuma he mu koma yanzu ma muna tare da shi shi ke ba mu ikon yin komai yau wato amma za mu fita diflomasiyya yanzu muke bi fannin shari'a tun da fannin ya kai uku yanzu fannin shari'a muke bi yanzu alhaji adamu eh, zan ce yanzu watakila za ka iya gamuwa ma da shi gwamna da ka ce an yi amfani da sunansa ba da gaske ni na sanya amma shi bai ah, san ba me za ka faɗa masa gwamna ne hmm. a yanzu ina game da gwamna gaisuwa ta alkhairi da ado alkhairi da kuma in har ya fahimce ni cika gwamna ina da wata damuwa ya kara da hekaru a mun dodo rodo da kai akan ka karɓo da fili rani ko ka za ka iya tunawa akwai lokacin da ka kira ni muka zauna ya ce a'a kai ba a taɓa wannan ranan ba ce to ai ƙarya da kai an ce kai ne ka kira ni muka zauna ka karbi fili a hannuna ka baiwa wani haruna umar haruna umar kuma ya je sayarwa wani ana ce masa na tarɗari maji daɗin waja a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati ya zo sai fili na so ya gida na garari ya bar adamu a cikin talaka yan uwansa kuma alhamdulillah wani zama da nake cikin talaka ni na gamsu saboda wannan zama fata muke zama mana Allah sai zama mana alkhairi Alhaji Adamu mun gode kwarai sai mun tuntube ka nan gaban Allah da. Na'am, madalla Allah nuna ma. To masu raro kun dai ji korafin Alhaji Adamu Muhammad kan filinsu da ya ce an kwace masa idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tuntuɓi bangaren gwamnatin jihar Gombe domin jin nasa bangaren. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya Nisar fili hashin gumal ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Mu kasance lafiya. To ma har yanzu ana tare ne da sashen Hausa. na murya amurka da ke nan birnin washington dc kuma in allah ya kai mu sati mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin eh, inda aka kwana tare da sarfil hashin gumel da kuma nasiru adamu hikaya da ke kawo mashi da ke bin diddigin wannan labarin to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice amurka ta ce a shirye take ta ba da goyon baya kuma kai tsaye ta shiga cikin shawarwari tsakanin gwamnatin afghanistan da kungiyar taliban jiya lahadi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo shine wannan furucin ranar da shugaban afghanistan ashraf gani ya ba da sanarwar dala dala wato dala shirin na kuma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta mutane da suka mutu a jihar kerala a kudancin kasar india ya zarce 350 a yanda dubban masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane a yankunan da ambaliyar ruwa ya yi barna jiya lahadi a lamarin dai ba kyau a jihar da ke gabatar gabar teku sananniyar wajen yawon bude ido inda kuma koguna da madatsun ruwa suka batse sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma yi awon gaba da hanyoyi da kuma gidaje fiye da mutane 800 sun yi hasarar matsugunninsu yanzu suna zaune a sansanin da aka kakkafa a jihar gwamnatin jamhuriyar congo ta ce bullar annoba a gabashin kasar ta kashe mutane 49 tun farkon wannan wata kuma kungiyar ta lafiya ta duniya ta ce ana fargaban samun karuwan waɗannan wato da cutar toma madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin wanda Hajiya Juma ya kamata samu ta samu daman shigowa dawowa ta kawo muku ba. Yanzu amadin ita Jummai din da ta taimaka min muka gabatar da shirin sai Cubahiro Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu John Ellison. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin. Afrique. Le monde aujourd'hui.